Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba ko makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan shiri na yau Laraba. Bakwai ga watan Satumba shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa 'yan kasuwa a jihar agada sun koka akan taɓarɓarewar ciniki lamarin da suka danganta shi da yakin da ake yi a ƙasar ukraine hukumomi a jamhuriyar niger kuma na ci gaba da ba da agaji ga mazauna yankin karkara wanda ake ba su taimakon kayan abinci a kyauta ko kuma akan farashi mai rahusa a daidai lokacin da farashin abinci ke ƙara hauhawa a kasuwa kamar kowane daren ranar laraba yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake gudanar da sana'ar kasuwancin barkono a arewa a kudu maso yammacin najeriya akwai kuma labaran wasanni da kasar ghana to amma kafin nan ga baballe da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe babbar kotun kasar iraki ta yanke hukuncin cewa kundin tsarin mulkin kasar bai ba ta damar rusa majalisar dokokin kasar ba hukuncin da aka yi tsammanin sa na yau laraba ya kara dagula rikicin siyasar da ba taba ganin irinsa ba iraki na tsawon watanni sha ɗaya kotu dai ta ce ba ta da hurumin rusa majalisar dokokin kasar a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin kasar wanda ya kasance wata babbar bukata da fitaccen malamin shi'a mukuta da alsadar ya nema Alsadar ya lashe mafi yawan ƙuri'u a zaben da aka gudanar a watan Oktoban bara, amma ya kasa kafa gwamnati mai rinjaye. A yanzu yana ta kiraye-kiraye a rusa majalisar dokokin kasar da kuma gudanar da zabukan da wuri, kuma ya kasance yana gwagwarmayar mulki da abokanan hamayyarsa da Iran ke marawa baya. Mutane da yawa suna fargabar hukuncin zai iya haifar da ƙarin tashin hankali. Wani jami'in Rasha ya faɗa yau Laraba cewa shugaban rasha vladimir putin da shugaban sin shi jinping za su gana a mako mai zuwa a wani taro a kasar uzbekistan jakadan kasar rasha a kasar sin andriy denisov ya shaidawa manema labarai cewa shugabannin biyu za su gana a taron kungiyar haɗin gwiwa ta shanghai wanda za a yi a birnin samarkand na kasar uzbekistan tsakanin ranakun 15 zuwa 16 ga watan satumba a rawaito denisov yana faɗawa kamfanin dillancin labaran rasha na tas cewa muna kan shirin halartar wannan taro idan ta kasance ziyarar ta uzbekistan za ta zamo ta farko da shi zai kai kasar waje cikin shekaru biyu da rabi kafafen yada labaran rasha kuma sun rawito shi na shirye-shiryen kai ziyara kasar kazakhstan kafin zuwa taron a uzbekistan sai dai ba a tabbatar da rahotannin ba da aka tambaye shi game da ziyarar uzbekistan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sin morning ya faɗa wa taron manema labarai yau laraba cewa ba shi da wani ƙarin bayani da zai yi. Jaridar Washington Post ta rawaito cewa daga cikin takaddun da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI suka gano a wurin shakatawa na tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jihar Florida a watan da ya wuce. Akwai wanda ke bayyana karfin sojojin wata ƙasa da ya haɗa da karfin makaman nukiliyar ta. Jaridar ta ce rahoton nata ya dogara ne da bayanan mutanen da ke da masaniya kan lamarin amma bata ambaci sunan gwamnatin kasar wajen da lamarin ya shafa ba rahoton ya kuma ce wasu takardu da aka karbe a binciken da aka gudanar a ranar takwas ga watan agustan da ya gabata a wurin shakatawa na mar-a-lago na trump sun bayyana ayyukan amurka da ke da sirri da manyan jami'an tsaron kasar da dama ba su sani ba ma'aikatar shari'a ta amurka tana binciken rike bayanan tsaron ƙasa da ƙoƙarin dakila bincikenta Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi hasashen cewa za a buƙaci akalla dala biliyan ɗaya cikin gaggawa domin daƙile yunwa a ƙasar Somaliya a watanni masu zuwa da farkon shekara mai zuwa. Lokacin da ake sa ran ƙarin lokacin noman rani biyu za su ƙara haddasa fari mai ɗimbin tarihi da ya addabi ƙasashen ƙuryar gabashin Afirka da ake kira Horn. Martin Griffith ya faɗa a wani jawabi ta bidiyo da ya daga Magadishu babban birnin ƙasar Somaliya cewa wani sabon rahoto daga kwamitin kwararru masu zaman kansu ya ce za a yi fama da yunwa a Somaliya tsakanin watan Oktoba da Disamba idan ba za mu iya kawar da ita ba tare da kauce mata kamar yadda ta kasance a shekarar 2016 da 2017. Mataimakin sakatare jihar mai kula da harkokin jin kai ya ce da manema labarai na majalisar ɗinkin duniya cewa ana bukatar sama da dala biliyan ɗaya na sabbin kuɗaɗe baya ga roƙon da majalisar ɗinkin duniya ta yi na kusan dala biliyan ɗaya da ɗigo hudu. Ana ci gaba da zaman zillimi a lardin Saskatchewan da 'yan asalin ƙasar Kanada ke zaune bayan da 'yan sanda suka yi gargaɗin cewa mai yiwuwa wanda ake zargi da kai wani mummunan harin wuka a ƙarshen makon da ya gabata yana nan a yankin. jami'an 'yan sanda sun kewaye wani gida da bindigogi a ranar talata amma ba a bayyana ko wanda ake nema ruwa a jallo miles sanderson yana cikin gidan ba tun da farko an faɗa mutanen da ke zaune a yankin james smith creek nation da su zauna a gida an tsinci gawar dan uwan wanda ake nema ruwa a jallo da shi ma ake zargi damin sanderson a ranar litinin a kusa da wurin da aka kai harin an kuma zargi 'yan uwan da kashe mutane sha ɗaya tare da jikkata wasu sha takwas a wurare da dama prime minister canada justin trudeau ya yi alkawarin ci gaba da ba da tallafi daga gwamnatin tarayya tare da mai da hankali na kare lafiyar kowa da kowa yayin da ake ci gaba da neman wanda ake zargi. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to wadalla a daidai lokacin da ake shiga watanni bakwai da mamayar da rasha ta kai wa ukraine wadansu 'yan kasuwa a Nijar suna kokawa akan karancin ciniki inda sukan shafe kwanaki biyar ba tare da sun yi cinikin ko dubu ɗaya ba lamarin da suka danganta da mamayar inda masana tattalin arziki ke gani hakan zai kawo wa tattalin arzikin Nijar koma baya wacce take hasashen samun bukasar tattalin arziki a wannan shekara. Gajin rahoton Hamid Mahmud. A wani abu da ke zaman alamun shiga cikin rudanin tattalin arziki, 'yan kasuwa a wasu yankuna na ƙasar Nijar na kara shiga cikin matsi sakamakon karancin ciniki da suke fuskanta. Lamarin da suke alakanta shi da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. To sai dai rashin cinikin da 'yan kasuwa ke fuskanta a yanzu na neman jefa su cikin tsaka wahalar gaske. Sunana ni dai Muhammadu dan kasuwa ne a su harkar ciniki sai a hankali. Yanzu kaga misali an kai kwana biyar ma ko shi kama bi ciniki ba ga muna zaune kawai kuma duk abin da kawo wannan matsalolin yakin gane na rasha da ake yi da ikra tun lokacin shi ne komai ya tsaya suna na amara na kasuwa wanga lokaci na yanzu kasuwancin kawai sai dai a hankali sai ka gani a fito bai samun abun yanda yake san shi eh, wannan ana samun haka nan aminu waje shine shugaban yan kasuwa na jihar agadas ya bayyana girman matsalar bangaren kasuwanci a yanzu ana samun cikas mai yawa cikas wanda muke samu shine rishin ciniki rishin ciniki yanzu in ka ɗauka sai ka samu dan kasuwa wani yana bude shago ya sati bai sai da kaya ba ai matsalar ba ta da ya misali sai shi kadai sa abin da ke kaga lebara bai ya samu kuɗi ba shi kan dan kasuwa bai samu ba wa'anda yake ba maula kuma shi bai sai da ba balantana ya ji daɗi hai ba su maula in sun zo to kenan kaga matsalar ta shahi mutum jiya gaskiya muna cikin hali wanda yake na kakanin kai tunda babu ciniki akwai kunci sosai ma tunda in ba sai da ai kunci ya kare kulli yomin ana magana cewa yakin Ukraine da Rasha wannan yaki zai iya haddasa matsaloli an ka dogara da abin ne kana amfani da shi to sai ya zamanto ka dogara gare shi radda aka gabce ma shi sai ka samu matsala matsala wannan matsalar dai na zuwa ne daidai lokacin da nijar ke hasashen samun bunƙasar tattalin arziki a wannan shekarar inda masana ke ganin matsalar ka iya kawo wa nijar koma bayan tattalin arziki malam bukari masanin tattalin arziki a agades ba a samun ci gaba dai na farko sai kasuwa tana da kyau duk ƙasa da kaga ta samu ci gaba tattalin arziki yana samun ci gaba to kasuwa tana kyau dan kasuwa na sai da kayan shi yanda yake so suna shiga suna fita da abin da ka kawo na saidawa za a saida daidai gurgudu mutum ya samu samu riba shi koma ya sayo wani amma da zaran dan kasuwa baya samun kasuwa babu ciniki to babu ci gaba kasa kuma in ta ci baya kuma kowa ma ya ci baya kwararru dai sun buƙaci ga gwamnatin Nijar kin ta yi tanadin cikin gida ta hanyar magance hauhawar farashin kayayyaki da sauran abubuwan da ke haifar da su Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto har yanzu a jamhuriyar ta Nijar hukumomin kasar na ci gaba da ba da agajin abinci ga mazauna yankin karkara a kyauta ko kuma akan farashi mai sauki a daidai lokacin da farashin abinci ke kara hauhawa a kasuwanni ganin cewa ba a so kai ga albarkatun gonaki na wannan shekara ba hukumomin sun yi hakan ne don hana 'yan kasuwa cin karensu ba babbaka a irin wannan lokacin wakilin haru da mamman bako ya haɗa mana rahoto akan haka Abdu Muhammadu shine magajin garin birnin Kwanni ya yi mini bayani game da wannan taimakon daga gwamnati ya shafi nasa yankin. Mu dai na wanda muka samu kashi uku yake. Na harko dai akwai wanga wanda ake saida mutane a rahusa abinci a saida shi a rahusa wannan salo ne da gwamnati ya kullo da shi tun yan shekaru. A rage kuɗin abinci. Abinci a saye shi a aji sai an ga kamar irin wanga lokaci na tsanani ya sai a hiddo a saida ma jama'a. Taimako na biyu wanda ya shigo mu kamar taimako ne da gwamnati ya kawo ga ƙididdigar da an kai ga shekara wadda ta huce mun samu kusan gari 49 wasu ka samu karamcin abinci to bisa haka nan sai gwamnati ya taimako mu da abinci wanda an ka ce to ton 100 ne ton 100 nan za a bada su za a yi bada har kashi uku aka ce an zo ga gari a tara jama'a karkashin mai gari a ce to shin in yanzu an ka tambaye ku nan shin ina mabukata sai mutane su zana su wane wane wane sai abin in an ka faɗi wane an ka ce wane mutane suna da yancin su ce a'a wanga ba mabukaci na ba wanga ya zama mabukaci to haka aka yi wannan siblash ɗin garuruwan ga 49 aka je aka ɗauko nakin waɗanda aka ya cancanta a ba wannan abinci wannan faz ta farko an ƙare ta yanzu da muke jira gasa faz ta biyu ta tawo. gwamnan jihar tawa malam isa musa ya je ganin wurin da ake lodin abinci zuwa lunguna da sako na wannan jihar ta tawa da gwamnati ke sayarwa masu ƙaramin karfi akan farashi mai sauƙi da ma baiwa waɗanda ke cikin mawuyacin hali musamman a karkara kyauta ko yaya ajiyar take. Nous sommes là Mun taho mu gani ko shin abincin da ake ajiyewa an ɗauki matakan kanshi ga talakawa cikin lokaci kuma kun gani da idanunku mun gamsu domin OPVN cewa da ma'aikatar rumbun ƙasar ba ta yi ƙasa a gwiwa ba don kan abincin nan ga talakawan ƙasar da gaugawa. Abin sanyawa gaba a nan shine ganin mun matsa kan abincin don talaka ya samu lilwa da abinci a cikin wannan lokaci. pendant laquelle encore une fois la population a besoin d'appui. Farashin abincin na ci gaba da hauhawa a kasuwanni abinda dama ya sa gwamnatin ci gaba da matsewa 'yan kasuwar hili don kar abin ya kare a kan talaka mazamna karkara abinda ya sa nan ne jin yaya cimakar take a kasuwar irin wannan lokaci da gwamnati ke sayarwa buhun hatsi sai ba jika goma sha uku kawai kwatankwacin naira dubu goma sha uku. malam muntarin mai hatsi muna sai da hatsi tiya talatin buhu ana sai sai jika 27 ko shidda yanzu dai ba su da matsaya kayan cimakan nan saboda yanzu na sabiya ta huwa wasu danyu ana sai da buhun su jika ɗaya. na na malam musa ustaz mai sai da masara da hatsi a nan kasuwa ta birnin kwan muna da masara wadda a jika hudu kuma ba ta wuce tiya arba'in muna da masara wadda a jika uku muna da wata tazo kuma biyu. bashar musa alasawa da tiya yanzu 120 muka sashe ta a dan cinkewa dan tana wahala shi amma har take kara kuɗi tana kai har 140 150 ko ba maki ma yanzu zuwa gaba sami ta dala 100 kuma kuma ton dubu biyu ne da 890 ake shirin rarrabawa a jihar Tawa a karo na bakwai a cikin wannan matsaccen lokacin Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger. Ta gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC sai a shakata da wannan wakar. To madalla da fatan an shakata da wannan faifan. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umaru Tambuwal zai kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake gudanar da sana'ar kasuwanci na barkono a kudu maso yammacin Najeriya. sana'ar busasshen ata barkono ko tonka sana'a ce da wasu 'yan arewacin najeriya mazauna jihohin kudu maso yammacin najeriya ke tinkaho da ita domin biyan bukatunsu na ziyarci wani yanki a kasuwar bodija inda ake sayar da busasshen ata ko barkono inda ni tattauna da wasu masu wannan sana'a sunana alhaji murtala ibrahim binnin magaji zamfara state sana'a ta yana sai da barkono da ƙanana da manya barkonon nan kala nawa ne to akwai kaloli da amma da wanda nika saya ni kala biyu ne nake saya daga wannan dan zari wanda aka so daga zaria sai kuma wanga da aka so daga jihar katsina abun nan dan dome kenan naga wani mai kananan daya me ya sunan shi shine shine dan zaria naga wani matsakaici shi ma me ya sunan shi wancan kuma bawa ne to wancan mai ja da yawa fa wancan sambani wancan mai manyan daya fa wancan tattasai ne wancan mai kamar kore kore fa tumatur ne to a cikin waɗannan da kalli fa wani ya fi tsada wani farashin sai ya fi wani to gaskiya ata dan jazz wanda aka zo daga dan dome shine ya tsada saboda mi saboda karana ne kuma can yana da bambancin saya kurin kwangon shi ma yana da bambanci wurin sayawa nawa ake so buhun shi daga arewa buhun shi daga arewa zai so na naira dubu tisa'in da shida dubu tisa'in da biyar dubu tisa'in da bakwai ko kuma kusa da shi nawa buhun shi gaskiya sai ya kai dubu ɗari da ashirin ko da goma ko da goma to nawa ake sai da kwangon sa a nan ibadan abin da muka sai da kwangon shi muna sai da shi dubu ɗaya da ɗari bakwai da ɗari takwas har da ɗari tara har dubu biyu an samu sa'ana yanzu a yini kana sai da kwango nawa gaskiya ga yini ina ganin wani bizan sai da kwango goma ko kwango ashirin ina samu samu sa'a kamar wancan tattasai nawa ake saida kwangon sa kwangon shi dubu ɗaya ɗari biyu aka saiwa nawa ake saidawa a inda kuka sayo shi to can inda aka sayo shi kwanaki dai na san dubu arba'in da biyar dubu hamsin kamar buhu kenan buhun shi kenan to nan nawa kuka da shi a nan kaso borja ibadan nan za a da shi dubu hamsin da biyar hamsin da uku hamsin da hudu a cikin waɗannan fanka ko kuma barkono wani an ka saye gaskiya an san dan zaria dan Zaria da aka sa daga zaria to me yasa an ka saye ne saboda ya yaji gaskiya ya yaji ya kowane yaji to yaya wannan sana'a ke tafiya a ibadan to alhamdulillah gaskiya ta tana ta alhamdulillah ba abin ba matsala. Ana ciniki sosai. Gaskiya ana ciniki ba lahi yanzu kam da yake ba rodo gaskiya. Wani lokaci ne sana'a asa ta tafiya? Lokacin da babu rodo rodo in ya to lokacin za su dawo gaba ɗaya ga busashe. Kana nuna yanzu mana cikin lokacin da ya fi kasuwa? Gaskiya yanzu ana ciniki duk da yana tsada don ka ganin dubu hamsin dubu hamsin suka sai da bawon shi wallahi dubu hamsin me rage maka zai rage ma naira dubu ɗai. Alai Sani dan koli birnin Kebbi ina matsayin ciyaman masu ata nan Ibadan. Wace shekara ka fara wannan wannan sana'a ta ata? Ina kai shekara ashirin da biyar. Wacce sana'a kake yi kafin ka shiga wannan sana'a ta ata? Ina sai da awaki ko da ni zo nan awaki sun haka wani garin ga sai ni koma ga sana'a barkono. Me yasa ka bar sana'a awaki ka koma sana'a barkono? Eh saboda sana'a barkono da ni shige ta na ga ina dan samu kuma na ga ta ɗaya min muhimmanci da kyau ko da ni zo nan ina dan kasuwanci na a hankali a hankali ciki dai na je haji sannan kuma daga baya na ƙare gidana kaga yan lalurori na duka duk ina yi daga a hankali a hankali kuma sai aka bani ciyamanci na kasuwar barkono anan bodi jaiba ibadan anan bodi ibadan to dama ka taba yin wannan sana'a a wata jiha kamar arewacin najeriya ban taba yi ba me baka shawara shiga wannan sana'a shawara ta dai kawai ka san ne kasuwa yadda hiki in ka ga wani gaba ta ma sai ka canza wata yanzu wannan sana'a ta barkono tana biya ma bukata kwarai kuwa kwarai kuwa don ciki na kaci da iyali na na yi aure ciki na je haji daga ciki sannan kuma wasu 'yan lalurori duka ciki nake yi kana da niyyar barin wannan sana'a ka koma ga wata sana'a gaskiya a halin yanzu ban da niyyar barin ta domin ina cikin ta ban da matsala tsakanin da ni da ita ka taba koya ma wani wannan sana'a kwarai kuwa kamar dawa dawa ka koya ma a hali dai kaga ga wani canza ne ni ni kowa mai kasuwanci abdulrazak ni ni kowa mai kasuwanci alai sani tsohon ciyama ni ni kowa mai kasuwanci a nan bodija a cikin 'ya'yanka ko 'yan uwa akwai mai sana'a barkono gaskiya cikin 'yan uwa na ko wani babu mai sana'a barkono yanzu kana son ɗanka ya gaje ka yayi wannan sana'a ta barkono ko ata kwarai kuwa saboda mi saboda albarkacinta tana da albarka kwarai da gaske yanzu da masu sauraro su tambaye ka ka gaya musu albarka wannan sana'a ta ata ko ta barkono me za ka gaya ma masu sauraro to ciya zani kawai dai duk wanda ya shigo ta shi a hankali kuma shi hake gaskiya gaskiya babu cin amana daga ciki duk abin da za ka yi an ka sai ma buhun ata ka sayar da shi ka ba masu kuɗi kuɗin su babu matsala wagga gaskiya in ka hoke ta insha Allah cikin barkono ba za ka samu matsala ba sunana Kabiru Abdurrahman sana'an barkono ke sura buhu kai falke ne koko dillali ne falke ne to ya kuke sai da wadannan buhuwa a nan kasuwar Bodija Ibadan ina sai da buhun dan zare dubu arba'in da takwas arba'in da tara hamsin ina sai da bawa dubu ashirin da takwas wanda su suna kiran shi da shambo muna sai da tattasai dubu arba'in da biyar arba'in da hudu muna sai da kadon tumatir dubu sittin da biyar dubu sittin da shida waɗannan buhuwa da kuke dawa ana saye sosai ana saye alhamdulillah kamar a kana ana sai da buhu nawa na karamin ata ko kuma na kowane cikin su ya danganta da yanayi saboda wani lokaci idan aka musu albashi karshen wata sai sai da buhu ashirin a rana sama da haka ko kasa da haka amma idan aka zo tsakiyar wata lokacin mai wuce sai da buhu biyar ma ko buhu hudu daga wani gari ake kawo buhuwan ata ko barkono ana kawo shi daga zaria kano eh, kebbi da ana kawo su to yaya kake kallon wannan sana'a ka. kayan ata ko barkono to alhamdulillah aka kullu halin babu abin da zamu ce ga Allah sai dai godiya to abin da kake so wannan sana'a tana yi ma alhamdulillah yana yi mana alhamdulillah da gwargwado bayan kai daga wannan ko kana da wani dan uwa ko da wanda ka yi wannan sana'a eh akwai yan uwa da yawa da dama duk da ka yankin zaria muke sosai tabbas akwai banda nan kasuwar Borja Ibadan ka taba yin cin ata a wata kasuwa ko wata jiha ta a wata jiha ko nan ne ko na fara anifin sai da barkono sai da sauran to ya an kai ka nan kasuwar Borja Ibadan ta wuce hanya ka shiga na so kasuwar Borja tun 2009 watan 2009 kenan Yau waye eh, na kasuwan bodi da ana nufin suwa na sayarwa da karshe kuma ya zama na bana zuwa sai da tura kudi a suma. to wannan shi ya juya ka daga sana'ar ka koma dillali eh to dama ne da ya samu dan saboda yawan zaman da nake a wurin hakan ya kasance amma mutane na zargin cewa ku dillalai yawanci kuna yin keri kara mu abu kuɗi bisa ga ba a taya ba ku ce an taya haka nan me zaka ce eh tabbas akwai masu yin hakan nan amma ni bana na yin hakan baka taba yin keri ba a ban taba yi ba dan masu sayan masu ma sun san haka idan ka ga wanda ka keri ga sana'a te me za ka gaya mishi ina ba shi shawara yaron ya bai don hakan ba dacewa ba ne don shi ma mai sanyi sai ya ji daɗi gare ka gobe zai dawo amma an kama ke daga cewa karya ne gobe zai dawo ba. sunana salisu kwantuta. wannan sana'a ata me ya baka sha'awa har ka shiga wannan sana'a ata. eh to gaskiya alhaƙiƙatar auri ina da aboki wanda aka ce ma ya haya kura koko shi ya koya min sana'ar barkono kuma sana'ar na a gurguje insha Allahu Allah ya ɗaukaka ni kuma ya samu ta albarka kuma alhamdulillah domin ko kai da kai min ta tambayoyin ka san sana'a ta banda wata sana'a a wasu can ta kihi. To me yasa ka juya daga sana'a kihi zuwa barko? Gaskiya ai ka san Maiduguri ba she ba lahiya gare ta ba. Saboda yanzu babu kihi ki na ya koma hannun dai insha Allah ba dai sai na haɗi ba. Misali ko ba haka ba. Hmm. Shin ni sani zo nan kuma ni canza kuma Allah ya ɗauka ni kuma ni gaba kuma alhamdulillah. Wannan kaso ta mu Allah ya sa mata albarka. Da ashe ka yi bayani irin ci gaban da ka samu a cikin wannan sana'a ta barkono. Yaya za ka bayyana wannan? Eh alhaƙiƙatar aure ko da Allah ya sa dai na shiga wannan sana'a na yi gida dai na kaina kuma na kare to kuma insha Allah ina da yara waɗanda suke suna kebbi state suna makaranta ta nos kuma duk inda Allah da iko ne ya kaddaci yarinya ta buga waya ko yaro buga waya in Allah su da ana samu abinda aka aika musu ba tare an shiga wani yanayi ba me zaka ce ga masu cewa ku masu wannan sana'a ta ta kuna surkawa da wanda yake da fari da wanda baya da fari da wanda yake da kyau da wanda baya da kyau kuna sai dan jama'a ka nan da hori da wanda ba hori ba ne yana da ja amma su yarabawan ga haka suke kuma bugaggi suna ganin cewa da an ka sayi saladin shi suna sayan wancan kamar kwanwa isha naira ɗari biyar na kware ɗari takwas amma yanzu halin da ake ciki kwangon barkono bodi ja oja naira dubu hiki magana a yi canji a yi menene babu shi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To ba da gaida Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Muktar Abbas zai shigo mana da labaran wasanni. Wasanni a takaice. suka yi na 'yan wasan ghana da za su yi wasan sada zumunci da kasar brazil da kuma nicaragua ta sadu da irin kace na ce da aka saba na kowa da wane ne suka cancanci a hada da sunansu ko waɗanda ba su cancanta ba ta tawagan mutum 29 da hoto ado ya ba da su a ranar talata 6 ga watan satumba shekara 2022 ta hada da fatawa isa haka abin da bai yi wa wasu daɗi ba suke tambayar abin da ya sa aka hada da matashin dan wasa da ke famar samun lokacin wasa a sporting lisbon kamar yadda suke korafi dan wasan sau uku kacal ya samu bayyana wa sporting lisbon bayan an canja wasu 'yan wasan sai dai akwai waɗanda kuma ke faɗan cewar shine kaɗai ɗan wasa ba hago da ya saura wa ƙungiyar ta black stars don haka ya dace ya samu gurbi har yau akwai waɗanda ke jin joseph pencil ne wadda ya fi cancanta a gayyata saboda yanzu haka shine ke haskawa a turai ya zura kwallaye uku bana a cikin kwallaye bakwai da klabin ɗinsa ta zira a raga ya taimaka a goluka guda biyu dan wasan ƙasar ga na haifaffen ƙasar burtaniya tarika lamti ya ba da sanarwa a hukunci na canja matsayin ƙasarsa zuwa ghana an gano ɗan wasan na brighton and cove albion sanye da rigan wasan black stars a cikin wani bidiyo tare da rubutu kamar haka godiya da albarka allah ya kare ni hoton bidiyon ya fito ne bayan an zaɓe shi a cikin 'yan wasan da za su taka wa black stars wasa yayin hutun watan satumba lamti na a cikin 'yan wasa biyar sabbi da oto ado ya ambata wa wasan sada zumunci da ghana za ta yi da kasar brazil da kuma nicaragua linda don mutunge sabon kamar da hasaf ok ta yi daga kasar dr congo an yi rajistarsa kuma ya dace zai yi wasassa na farko wa clubon sai dai akwai raɗe-raɗin cewar ba a kammala tsarin rajistar batukun tukun waɗan wasan na tsakiya wata majiya daga clubon ta tabbatar da cewar ɗan wasan ya soma motsa jiki da club club alamar komai ya kammalu majiyar ta kara da cewar matangi ya cika duk bukatu na hukumar kwallon kafar kasar ghana kuma fatar su allah ya kai mu karshen mako da za a soma premier league din ghana zai yi fitowarsa na farko wa accra house of oak magoya bayan arsenal sun la'anci ra'ayin saka sunan dan wasan tsakiya thomas partey cikin tawagar 'yan wasa da aka gayyata su yi wa ghana wasa a wasan sada zumunci da za ta yi a ƙarshen watan nan duk da rauni da ya samu a cinya an saka sunan dan wasan mai shekaru 29 cikin dan wasa 29 da coach Otto Ado ya yi kira don wasan da za a yi da Brazil da ainihin Nicaragua a matsayin shirin da gane ke yi wa gasar kofin duniya na shekara ta 2022 da za a yi a kasar Qatar shekarar nan da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra ga Tuma Dalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Babbar kotun ƙasar Iraki ta yanke hukuncin cewa kundin tsarin mulkin kasar bai bata damar rusa majalisar dokokin kasar ba hukuncin da aka yi tsammanin sa na yau laraba ya kara dagula rikicin siyasar da ba taɓa ganin irinsa ba a iraki na tsawon watanni sha ɗaya kotu dai ta ce ba ta da hurumin rusa majalisar dokokin kasar a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin kasar wanda ya kasance wata babbar bukata da fitaccen malamin shi'a mukutada da sadar ya nema wani jami'in rasha ya faɗa yau laraba cewa shugaban rasha vladimir putin da shugaban sin shi jinping za su gana a mako mai zuwa a wani taro a kasar uzbekistan jakadan kasar rasha a kasar sin andriy denisov ya shaida wa manema labarai cewa shugabannin biyu za su gana a taron kungiyar haɗin gwiwa ta shanghai wanda za a yi a birnin samar samarkand na kasar uzbekistan tsakanin ranakun 15 zuwa 16 ga watan satumba a rawaito denisov yana faɗawa kamfanin dillancin labaran rasha na tas cewa To duka duka kuma iya abin da za mu iya kawo muku kenan a yau sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu. Baba ya makeri ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka nike sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin sama amin. Salamu alaikum.